This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 60 da mita 25 da mita 16 kuna iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da fm nomad da dalol fm muryar arewa da kuma niyya haka kuma kuna iya sauraron shirye-shiryen namu yanzu hakan nan kai tsaye ko duk lokacin da kuka samu dama ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com Masu sauraron mu Assalamu alaikum ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke kwata kuna nan lahiya da wannan hantsi. Kai tsaye bayan labaran duniya za ku ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed yake gabatarwa amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da hantsi ga cikakkun labaran mai karantawa Grace Alheri Abdu. Shugaban ƙasar Ukraine Petro Poroshenko ya bayyana jiya Juma'a cewa an ɗan tsagaita wuta a faɗan da ake yi da 'yan aware masu ra'ayin Rasha a gabashin ƙasar. Mr. Poroshenko ya shaida wa tashar talabijin ta Ukraine One Plus One cewa ganin mun shafa kwanaki ba tare da asarar rayukan sojojinmu ma manuniya ce cewa an ɗan tsagaita wuta. sai da ya ce idan fadan ya sake barkewa nan da nan ukraine za ta nemi makamai masu kisa daga kungiyar kasashen turai bai dai bayyana wanda ya alkawalin samar da makaman ko kuma waɗanne irin makamai ne ba ministan tsaron ƙasar faransa jean ves le drian ya bayyana watan da ya gabata cewa farisa ba ta da niyyar ba kiev makaman kisa a halin yanzu shugabar gwamnatin jamus angela merkel ita ma ta bayyana adawa da turawa ukraine makamai gwamnatin ƙasar ukraine da 'yan aware sun sa hannu a yarjejeniyar tsagaita wuta watan jiya a minsk inda suka yi alkawalin janye manyan makamai duk da yawan kai hare-haren da ake yi masu kula da lamura na cewa ana kiyaye yarjejeniyar shugaban hukumar leƙen asirin amurka ya bayyana jiya juma'a cewa ƙungiyar isis tana da tarin makamai da kuma hanyoyin samun kuɗi amma bata fi ƙarfin a murƙushe ta ba tsohon brian ya shaidawa wato john brahan ya shaidawa majalisar hulɗa da ƙasashen ƙetare a birnin new york cewa mayakan sun samu cikakken horo kuma sun yi ɗamarar yaƙi saboda haka shawo kansu ba abu ne da za a iya yi cikin dare ɗaya ba sai dai brian ya ce hare-haren da ake kaiwa ta sama ƙarƙashin jagorancin amurka ya rage wa dakarun isis ƙarfi akwai alamu kuma da suka nuna cewa foundation ɗinsu ya yi rauni ya ci gaba da cewa tasirin isis yadda yake yin ya so kamar yadda suke nasara a iraki da kuma siriya ya ragu domin mun ga suna samun cikas mun ga girman shugabannin kungiyar ya ragu mun ga dukan abin da ake bukata na iko da wuri da kuma gudanar da shi ba shi cikin 'yan bangan da suke shiga kungiyar gwamnatin iraki tana ƙara kaimi a yunkurin sake kwace tikrit daga hannun ƙungiyar isis da rahotanni ke nuni da cewa ana fara samun fin ƙarfinta kimanin dakarun iraki dubu talatin da kuma mayakan yan shiya ne suka yi yi wa birnin ƙawanya kawo yanzu kuma sun kwace sassa da dama abokan ƙawancen misira a mashigin teku sun yi alkawalin tara dala biliyan goma sha biyu na tallafi da kuma zuba jari a wani taron tattalin arziki da nufin bunƙasa tattalin arzikin ƙasar da ya taɓarɓare shugabannin kuwait da saudiya da daular larabawa sun yi alkawalin ba da dala biliyan hudu kowannensu domin tallafawa misira a ranar farkon da aka fara taro ɗaruruwan shugabannin ƙungiyoyin kasuwanci da jami'an diflomasiyan ƙasashen turai sun halarci wannan taro shugaban ƙasar misira abdul fatah el sisi ya ce gwamnatinsa ta yi wa wato dokokin garan bawul da kuma sassauci a sharidan da suka yi zama da wahala da kuma haɗari ga kamfanoni su zuba jari a misira ya ce misira ta biya suka da ke kanta tana kuma neman ba da karfi da kuma ƙarfin gwiwa a tattalin arzikinta sakataren ma'aikatar harkokin wajen amurka john kerry ya ce mai sisi ya ƙudiri aniyar ganin ci gaban ƙasar ya ce babban manufar juyin juya halin shekara ta 2011 shine ganin kowa ya ci maure dukiyar ƙasa wanda kuma zai ba matasa damar cima gurorinsu. Kerry ya bayyana cewa Amurka ta ƙudiri aniyar taimakawa Misira ta yaƙi tsaurin ra'ayi da kuma ta'addanci da ya ce suna ƙoƙarin mai da hannun agogo baya a ƙasar. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. an kwantar da wata ko kuma wani ma'aikacin jinya a amurke da ya kamu da cutar ebola yayin da yake aiki a saliyo a asibitin cibiyar lafiya ta ƙasa da ke jihar maryland jami'ai sun ce mai ɗauke da cutar da yake aikin sa kai na jinyar masu fama da cutar ebola a saliyo ya iso cibiyar ne jiya juma'a da safe bayan a ɗauko shi a wani jirgin da aka yi wa kariya likitoci da suka ɗauko mai jinyar jim kaɗan bayan isowarsa sun bayyana cewa yana cikin mawuyacin hali hukumar lafiya ba ta bayyana sunan wanda ya kamu da cutar ebola ba wanda ya kasance mutum na goma sha ɗaya da ya kamu da cutar ebola da aka yi wa jinya a nan amurka jami'an amurka sun ce wani ba amurke na biyu da mai yiwuwa ya kamu da cutar ebola a saliyo za a kai shi wani asibiti a atlanta domin ya kasance kusa da asibitin emory wata cibiyar da aka keɓe domin jinya cututtuka da suka tsananta daga ƙarshe jiya fafaroma francis ya cika shekaru biyu da zaɓensa a matsayin fafaroma tare da yin anabcin cewa ba zai daɗe a matsayin fafaroma ba ya faɗa wata hira da tashar talabijin ta ƙasar mexico ta yi da shi cewa ba zan daɗe a matsayin fafaroma ba ya yiwu shekaru biyu ko biyar ban sani ba ko kuma biyu ko uku to shekaru biyu sun riga sun wuce Papa Roman ya ce ba ba wai baya son zama Papa Roma ba ne sai dai yana kewa 'yancinsa. Ya ce ina son in fita wata rana ba tare da wani ya gane ni ba in shiga wani wuri in ci abinci in ci pizza. Papa Roman haifaffen Argentina ya nuna cewa yana yiwuwa ya ritaya kamar magabacinsa Papa Roma Benedict. Papa Roman ya yi wato wasa a kwanakin baya ya ce ya yiwu ya mutu cikin shekara ɗaya ko kuma biyu. Labaran duniyar kenan kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu saurare ga Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar muku da shirin ƙaramin sani. Jama'a assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na ƙaramin sani kokumi. Madalla yau me muke tafa da su ne cikin rahotannin namu Muhammad Salisu Rabiu. Malam Ibrahim barka da hantsi. A cikin shirin namu na yau muna nan ɗauke da rahotanni guda biyu. Rahoto na farko a game da cutar shan inna yayin da rahotonmu na biyu zai magana a game da cutar hanta. Baya ga waɗannan rahotanni kuma za mu kawo muku tattaunawa ta musamman da gidan rediyon murya Amurka ya shirya a ƙaramar hukumar Shandam da ke jihar Filato a ranar 16 ga watan Disamba da ya gabata. Don haka sai a biyo mu sau da ƙafa domin jin cikakken shirin. sakamakon rigakafin cutar shan inna da aka gabatar karshen watan fabrairu na wannan shekarar a jihar maradi da ke jamhuriyar niger ya haifar da gagarumin nasara na yawan yaran da aka yi wa rigakafin sakamakon da muka samu bayan mun kwana hudu muna zagaye a cikin eh, jihar maradi duka don ku ga yau mun kare tare da 'yan gundumomi don ku mun yi cikin kowa ya kawo abin da ya samu don ku dama muna sa ran kamar yaro kusan miliyan guda da ɗari biyu ba wani abu ke daga aiwa zuwa shekara biyar muke sa ran za a ɗasa musu don ku da muka kare zagayen an ɗasa ma eh, yaro miliyan guda da ɗari da gomiya tara da hudu shi ya kamo kashe ɗari da ɗigo sha tara cikin ɗari sakamakon aka ɗauki bita shi gunduma zuwa gunduma amma a jimilla gaba eh, sakamako ne mai kyau wanda zai sa in sha Allahu Nijar ta hita daga cikin kasashe wanda suke da polio. ta ci wannan sakamako zai ba likitoci kwarin gwiwa ga wannan shusha da suka yi? eh kwarai ma da likitoci da duka wanda suka kama da likitoci da 'yan jarida da malumai duka tun da aikin ba na mutum ɗaya bane ba kowa da kowa an ga sakamakon zai kayatar da shi kuma zai ji daɗin shi. sai dai lokaci zuwa lokaci ba a samu wanda suka dan kwace hanya ba eh wannan ba a rasa eh, ka san aikin kadiba ga yaro kusan miliyan guda a ce duka yaran na an san uwa sun yarda duka kaf ba amma dai kakin waɗanda suka kyakin gaskiya ya ragu kwarai-kwarai ma kishi da hamsin ma cikin ɗari musamman ma wanga zagaya. ko da ana samun wani barka ka ce yanzu an samu sauƙi me ya kawo haka. ina sa ran abin da ya kawo sauƙin ƙila. Eh, waye kare da ake yi kuma ina ganin mutane sun lura da kila in ma suna da wata mummuna fahimta bisa ga kan haka kila suka ga ke ba haka nan bane ba niki sara amma dai gaskiya akwai cigaba kwarai akwai wa'azi da ake yi malumai suna ba da kokari yan jarida suna ba da kokari kowa yana ba da kokari wata kilkila shi ne sa eh, mutanen kuma kaga abin da aka yi kusan shekara wajen nawa ana yi ya kusa kai sani ba ma ashirin ma ko shi to kaga duk abin da mutum yake faɗi kin wannan in gaskiya ne ai ya kamata ya ga ya ga nike tsatsa wannan kila shine sa ta mutane suka eh, amin na kwarai wannan a gaida sha'ibu mani ganin yadda cutar hanta ke halaka jama'a a yanzu haka jami'an lafiya da ke jihar niger na ci gaba da faɗakarwa game da yin kariya ko rigakafin cutar Cutar hanta dai da ake kira liver disease a turance na ɗaya daga cikin cututtuka da hukumar lafiya ta duniya ta tabbatar da cewa tana saurin kisa idan har ba a ɗauki mataki cikin lokaci ba. To koyaya ake kamuwa da wannan cuta ta hanta? Dr. Patishak Abdallah ya ce a wannan fanni kuma daraktan kula da sashen rigakafi a ma'aikatar lafiyar jihar Niger ta yi bayani. abubuwa da ke haddasa shi ya kashi kashi biyu akwai na kwayoyin cuta wanda ake cewa viral disease akwai kuma na dangane da ko abinci ko shaye-shaye ko na magunguna wayannan bangaren su daban bangaren kuma wanda za a kamu da shi ta kwayoyin cuta shi kuma daban. kamar wani magunguna kenan kike nufi? eh magunguna kamar maganin magungunan gargajiya ko maganin bature ma in ana shan shi yayi yawa wasu suna iya lalata ita hanta din don ita hanta ko me da muke ci a jikinmu ko duk wani abin da ya shiga bakinmu ya shiga jikinmu shi hanta ce za ta tantance shi ta cire masu kyau ta ba mu marasa kyau to idan kuma aiki ya yi mata yawa tana iya samun wannan matsalar mashayin giya musamman masu shan taba ma bayanai dai sun tabbatar da cewa mafi yawan mutanen da cutar hantar ta kama ba su cika warwarewa ba al'amarin da dr fati shak abdallah ta bayyana dalili eh na farko idan har yayi nisa yana da wuya a ce za a magani amma idan an shi yasa muka ce mutum in ya fara ciwo kan ya bari cewa sai ciwon ya kwantar da shi kafin ya ji asibiti idan aka ji asibiti aka gwada da wuri aka gane da wuri ko da ba a samu maganin cewa ga maganin shi ba za a iya gaya mishi ah, ka bar cin kaza ka bar cin wasu abubuwa saboda in ka ci wayannan abubuwa za su nakasa za su ƙara nakasa shi hanta din duk da cewa dai cutar hantar ta fi yawan kamawa tare da hallaka masu yawan shekaru a yanzu likitoci sun ce an samu allurar rigakafin ta kamar yadda dr fatin ta tabbatar eh manya irin rigakafin da za a yi ma mutum shine wayanda suke aiki kamar wanda suke aiki a asibitoci saboda suna ma'amala da jini ko kuma wayanda suke aikin road safety mutane sun yi hatsari suna daukan saboda cewa za su taba jini to su za su iya zuwa su je su yi gwaji a asibiti idan suka aka gwada jinin su aka ga cewa ba su da shi to suna iya zuwa su nemi inda za su nemi za su samu rigakafi a matsayin ki likita wani shawara zaki ba al'umma gaba daya akan wannan cuta ta anta to shawaran da zan bayar na farko yara a yi musu rigakafi da an haifi yaro ranar da aka haife shi akwai rigakafin da zai samu a ranar nan sha wannan rigakafin an yi ma yaro har girman shi shikenan in an yi mishi har girman shi shikenan amma sai ya same shi kashi hudun nan sai ya same shi har sau hudu in ya karbe shi har sau hudu to shikenan duk rayuwar shi ko da ya zo ya samu mu'amala da masu ciwon ba zai kamu da cutar ba na biyu manya a rage shaye-shaye musamman na giya da taba da kuma magunguna na gargajiya. Dr. Fati Shak Abdalla, babbar jami'ar kula da sashen rigakafi a ma'aikatar lafiyar jihar Niger. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. A gaida Mustapha Nasiru Batsari. Da wannan rahoto na Mustapha Nasir Batsari za mu kai ga tattaunawar mu ta musamman da gidan rediyon murya Amurka ya shirya a karamar hukumar Shandam da ke jihar Filato, inda a yau za mu saurari Mrs. Sarah Wuchan wadda za ta yi mana jawabi a game da matsalolin mace-macen mata yayin renon ciki da haihuwa. Za mu yi magana a kan mu mata damoyin da bawaye mata sukan samu yayin da suna da juna biyu har zuwa ga lokacin haihuwa. Ciki laifi ne, albarka ne, mun biya kudi aka bamu kyautan Allah, ko ba haka ba ne, in kuma kyauta ne barin gan tafi. Na gode. Yayin da mace tana da juna biyu, zuwan clinic dole ne ya kamata a zo clinic ana yin gwaji ko in an yi gwaji za a gan kwanciyar yaro akan ji numfashi yaro ko ba haka ba akan ba da shawarwari akan abincin da ya kamata mace suna biyu ta ci wanda zai gina jikinta zai gina jikin da da cikin cikinta ko ba haka ba ne muna wannan domin a taimaka mace da bata ci abinci da kyau ba kuma abincin mai gina jiki ba za ta samu matsala ba za ta samu jiki sosai ba ba za jini zai kasa mata abincin da ta ci shi nida na cikin ciki yakan da eh, zaro masu amfani shi ma ya gina nasa jiki ko ba haka ba in baki ci mai kyau ba yaron cikin ciki ba zai samu mai kyau ba dalilin kenan da za a ga mata suna laulayi jini ya kasa a jiki domin me ba a kokarin ci abincin da ya kamata a ci ba. Mu a nan Plateau mun gode ma Ubangiji domin ya ba mu albarkan masu yawa, masu gina, masu ba da jini ko ba haka ba, a araha ya kamata mu ci, wa'yansu mu ba za mu ci wanda muna da su a gida ba mun gwammace mu je mu sayar domin mu saya ko kwa mu ci busa wanda ba zai gina jiki sosai. Mu ci wanda Allah ya daga ya bamu ko ba haka ba domin mu samu isasshen jini a jiki macen ba ta da ishe jiki haihuwa zai zo ba ta wahala kuma ba ma goyon baya a ce mace tana da juna biyu ana neman jini a saka mata ba domin ba dadi mun gane ko kowace mace ta yi kokari ta ci abincin da ya kamata da zai taimaka mata haihuwa ya zama mata da sauki kina da juna biyu za a yi maki rigakafi wanda zai sare ki da dan da a cikin ciki ko ba haka ba kuma rigakafin nan ana yin shi so daidai har biyar in ga mace mai haihuwa daga haihuwa ya da ciki ya kai wata hudu ya kamata mace ta karba so daya ciki ya kai wata biyar wato bayan mako hudu kenan za a yi mata na biyu bayan wata shidan da ta karba na biyun za a yi mata na uku bayan shekara daya ta karba na uku za a yi na hudu bayan ta karba na shekara daya ta karba na hudu za a yi na biyar an mace ta bi wannan matakai ba za ta sake yin wani rigakafi yin wani ciki ba muna tare yawa mata da yawa ba su bin wannan matakai sai a gan kowane ciki an yi sai a yi rigakafi sau biyu sai a je a manta dadin a sake dawowa muna tare ko macen da bata yi klinik da kyau ba za ta iya samu matsaloli da yawa. Mun gane ko in kina zuwan clinic akwai gwajin da gwajin da za a yi shiganki wajen ita nurse za ta iya duba takunki in akwai damuwa ma za ta iya dan ganewa kamin ta zo ta yi maki tambayoyi. Mun gane ko in akwai kumburi na fuska na hanaye na kafafu a nuna in kila nurse ba ta gani ba ki nuna ma nurse. akwai damuwa kenan ko ba haka ba akan gwada fisari a gan in akwai damuwa a cikin fisari za a gane a cikin rayuwar da muke ciki yanzu mace za ta iya samu ku ganga kumburin ciki ga eh, fuska da kafafu za a gwada fisari a samu wani abu da muna kiran shi a turance albumin ko protein bai kamata a samu a cikin mace mai juna biyu ba amma in an samu gwajin nan an yi nan an samu za a san matakin da za a gwadon jini wato bp kenan ko ba haka ba in an samu in nan guda uku don sign ne a ciki muna, muna tare muna ganewa ko yauwa mace kuma tana da juna biyu bai kamata ta gan jini ba komin kankantan jini in akwai juna biyu damuwa ne a yi maza maza a je asibiti mace tana da juna biyu a ce ruwa yana gudu mata a gaba ba fisari ba muna tare ko a je asibiti in mace tana da juna biyu tafin hannunta ya yi fari ko kwakin gan idanu in an dan yi hakan nan idanu ya yi fari wata ma ba sai an bude ba ma kya gan fuskan ya biya canja kamar baturiya ba baturiya ba ta bi ta canja kala kuma ba an bi take shafawa ba akwai damuwa kenan sai a yi yaya a yi maza maza a je asibiti a wajen za a yi bincike a gane menene ya kawo waɗannan matsalolin da mace nan tana fuskanta domin an duba bisa ga nazarin da an yi mata da yawa suna rasuwa muna rasa mata da yawa da juna biyu a lokacin haihuwa muna gafafawa haihuwan gida ba shi da kyau domin so da yawa damuwa za su taso ba za a iya yin maganin zuwa da sauri ba mun gane ko muna kuma karfafa mata yayin da kin samu ciki a fara shiri domin haihuwa waɗansu ba za su yi shiri ba sai ranar nakuda ba a saya kayan haihuwa ba ba a shirya ko naira goma wanda za a zo asibiti ba in haihuwa ya zo sace mai gida baya nan sai mai gida ya dawo yaro zai jira zuwa mai gida ne so mata mu zama masu tattali muna ajiya domin gobe ko ba haka ba ne muna kuma karfafawa domin in mata sun bi matakai za mu taimaka mu kanmu za mu taimaka ma gida za mu taimaka ma kasa muna tare ko hikima na hannunmu ne mu mataye gidan ma mazan yanzu sun bar mana gidajen gidajen ma na hannunmu ne in ba mu tashi mu yaranmu ma za wahala Ah, kuma a haka shayar da yara muna maganin shayar da su mu mu shayar da yara tanda ya kamata ba mu yara mace haihuwa A za ta yi ma yaro ta sa a gyara bakin nono a wanke shi a sa mashi asilin ko ba haka ba domin kafin lokacin nono ya yi laushi yaro zai zo kama ya sha ruwan nono na farin nan sai su mase su zubar shine mai amfani sosai muna tare ko so kada a da ruwan nono na fari nan da yake da yellow yellow shine yana kunshe da nutrients abubuwan da jiki ke bukata muna tare ko iyaye a shayarsa yara muna gargadi a shayarsa yara wata nawa wata shida ba ruwa ba komai ki doke lokaci ki domin wannan yaro wata daidai har nawa in kin sha da yaro ya kai wata shida bayan wata shida sai a yi yaya sai a fara bashi don abincin da iyaye suke ci za a fara da masu laushi-laushi zuwa ga su miya-miyan nan har in ya kara wayo za a fara sa su tuwo da saurinsu. muna tare ko muna kuma magana akan ruwan gishiri da shuga muna tare akwai wanda ta iya yin ruwan gishiri da shuga akwai ba na kanti ba fa wanda ku za ku iya ku yi in case in akwai an samu wani dan damuwa a gida akan yi don menene eh wane damuwa ne akan yi ruwan gishiri da shuga mata zawo da amai ko ba haka ba kada mu bar ruwan jiki ya ragu gaba daya ana yin wannan a mayar da ruwa da yana raguwa a zawo da amai ko ba haka ba za a hada ruwa za a hada gishiri mudu daya ko eh gishiri yaya eh yawwa gishiri kananan eh, cokala wanda ana ba yara magani da shi sai a yi level ko ba haka ba guda goma a gishiri guda daya shuga level guda nawa goma ruwa fa drum daya eh goron suwan babba karami yanzu abinda muna bukata ku gane goron suwan babba ya yi girma karami kuma ya kasa kwalban coke fa kuna da kwalban coke a gidajen ku yauwa kwalban coke daddai guda nawa muna tare guda uku kwalban kok uku domin shi mun ga girman shi 35 centiliters ne in kun hada 35 so uku zai baku 105 5 din zai zama kadan ne bai yi yawa ba ba zai zama ya yi yawa sosai ba amma in kun sa ruwan babban suwan ya fi 105 din kun gane ko amma in wanda yana da container da yana da lita daya muna tare in kina da container wanda yana da lita daya to sai ki yi wannan hajin a zuba a lita daya amma in ba ki da shi ne sai ki yi amfani da kwalban ko uku mun gane ko amma akwai wani kwalban da ana kiran shi wa a sha a koshi ko kuwa a sha a more kun san wannan irin su pepsi nan da coke manyan nan in dai su ne kuna da shi sai a yuzin guda biyu muna tare mun gane yanzu in kuma Allah ya kai mu daga ranar sha bakwai zuwa ishirin da daya za mu fara ranar na mata wato maternal newborn and child health week kuma za a gwammace za a so mata su zo clinic su yi amfani da clinics da suke kewaye da ku mun gane ko yawuwa Duka-duka a nan muka zo ƙarshen shirin na wannan makon, don haka sai a biyo mu mako mai zuwa daidai wannan lokaci domin jin mu dauke da wani sabon shirin. masu sauraro a nan damu da sa'aya cikin shirin na yau sai makon gobe idan Allah Ubangiji ya nuna mana. A madadin dukkan waɗanda aka ji muryoyinsu, Ibrahim Alfa Ahmed ne a birnin Washington DC ke cewa mu huta lafiya. A gai da Malam Iro da tawagashi yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya. shugaban ƙasar ukraine petro poroshenko ya bayyana jiya juma'a cewa an ɗan tsagaita wuta faɗan da ake da 'yan aware masu ra'ayin rasha a gabashin ƙasar mr poroshenko ya shaida wa tashar talabijin ta ukraine cewa ganin mun shafe kwanaki ba tare da asarar rayuka sojojinmu ba ya ce cewa an ɗan tsagaita wuta sai da ya ce idan faɗan ya sake barkewa nan da nan ukraine za ta nemi makamai masu kisa daga ƙungiyar ƙasashen turai sai dai bai yadda bayyana wanda ya alkawalin samar da makaman ko kuma waɗanne irin makamai ne ba shugaban hukumar leƙen asirin amurka ya bayyana jiya juma'a cewa ƙungiyar isis tana da tarin makamai da hanyoyin samun kuɗi amma ba ta fi ƙarfin a murƙushe ta ba john brennan ya shaida wa majalisar hulɗa da ƙasashen ƙetare a birnin new york cewa mayakan sun samu cikakken horo kuma sun yi ɗamarar yaƙi saboda haka shawo kansu ba abu ne da za a iya yi a dare ɗaya ba sai dai ya ce hare-haren da ake kaiwa ta sama ƙarƙashin jagorancin amurka ya ragewa dakarun isis ƙarfi akwai kuma alamu da suka nuna cewa fandon ɗinsu ma ya yi rauni abokan ƙawancen misira a mashigin teku sun yi alkawalin tara dala biliyan goma sha biyu na tallafi da zuba jari a wani yunkurin tattalin arziki da nufin bunƙasa tattalin arzikin ƙasar da ya taɓarɓare shugabannin kuwait da saudiya da daular larabawa sun yi alkawalin ba da dala biliyan hudu kowannensu domin tallafawa misira a ranar farko da aka fara taro Da takaitattun labaran nan muka kammala shirin namu na yanzu sai kuma da la'asar idan Allah ya gwada mana ku sake jin wasu shirye-shirye yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar muku da shirin ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri ku huta lahiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.